ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo kokayin mushinyo Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A makon da ya gabata ne dai shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya rattaba hannu akan wata sabuwar doka da ta ba da damar kafa wata hukuma da za ta dinga baiwa ɗalibai bashi a Najeriya. Irin wannan tsari na ba da bashi da yi ana gudanar da shi a wasu kasashen da suka ci gaba musamman ma dai kasar Amurka. Ga dai abinda shugaba Bola Ahmed Tinubu ke bayyanawa a lokacin da ya rattaba hannu akan wannan sabuwar doka. I've just signed a bill proclaiming the student loan effectively considering the children of Nigeria. Education is the tool to fight against poverty. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa yanzu da sanya hannu a sabuwar doka da ta bada ikon kafa hukumar bada bashi ga ɗalibai. Wannan mataki ya biyo bayan imanin da muka yi na cewa batun ilimi na ɗaya daga cin abin da muke baiwa mahimmanci a wannan gwamnati to sai dai kuma a yanda shugaban najeriya bola ahmed tinubu ke bayyana fatan samun nasarar wannan shiri na bada bashi ga ɗaliban a waje ɗaya kuma masana harkokin ilimi a kasar na bayyana shakkunsu game da tasirin wannan tsari kamar da malam muhammad sani wani malamin jami'a ya shaida mani game da wannan amari na ba wa ɗalibai bashi wato ƙasan nan kamar yadda kace ko zai taimaka wa ilimi ko wani abu mai kama da haka wato ƙasan nan mun kawo abubuwa da yawa wanda bature ke cewa policy policies da yawa na kasashen waje ma'ana manufofi da yawa na kasashen waje na ci gaba wannan rance da ake cewa za a ba wa ɗalibi za su zama kamar wa'ancan ne hanyoyi ne da za a bi kawai a fito da kuɗin gwamnati kuma a ci gaba da abin da ake shine a raba in ba don haka ba har yanzu a najeriya in za mu yi wa kanmu adalci inda za mu yi wa kanmu adalci ba mu kai munzalin da sai an ba wa ɗalibi rance ba sannan ya kirmi muna da wadatar dukiya amma mafi yawa shine waɗanda ke sama ne suke kwashe waɗannan kuɗaɗen don ƙashin kan sai a dawo kuma a yi wani abu da za a ce wai babu kuɗi saboda haka bari a nemi wani hanya. shi ma bangaren sa alhaji ado shabu dan sudo wani uba ne a najeriya kuma ya bayyana cewa. wannan shiri da ainihin shugaban ƙasa mai girma asuwaju bola ahmed tinubu ya fito da shi tsari ne wanda zai taimakawa ilimi zai taimakawa najeriya tare da 'yan najeriya wanda wannan tsari yana da cikin tsarin da waɗansu ƙasashen duniya ainihin suke bi wanda za a baka bashi ka je ka yi ilimi har ka ƙuro ƙololuwa ilimi daga baya ka kama aiki ko kuma ka kama harkokin kanka ka biya wannan bashin gradually wato kaɗan kaɗan wannan tsari ne mai kyau wanda zai taimaka wa ilimi a najeriya sai dai ba a nan gizo yake sakar ba suwaye waɗanda za su ci gajiyar wannan ainihin tagomashi don haka na tabbatar 'yan arewa za su zama koma baya wajen samun wannan loan za su zama koma baya wajen cin amfanin wannan tsari da wannan shiri saboda muna baya muna baya muna baya hatta a fagen ilimin ma muna baya za ka ga yaro kudu yana aikin ƙarfi yana tallace-tallace yana yin wahala ba don komai ba domin ya biya wa kansa kuɗin makaranta kuma za ka ga shugabanni na 'yan kudu suna taimaka 'ya'yan talaka domin su je su karo ilimi sabanin na arewa to da yake wannan tsari ne da ya shafi tattalin arziki na tambayi wani masanin tattalin arziki a najeriya dr dauda muhammad kwantagora koya tasirin wannan tsari yake ta fuskar tattalin arziki musamman ma a najeriya kasar da ake ganin samun aikin yi na da wahala matuka a mafi akasari irin wannan bashi da kasashen da suka ci gaba ɗalibai din da aka ba wannan suka gama karatu to wani lokaci sukan yi dako mai tsawo kamin samu aiki har ya kai ga yafewa to wannan ka lura yana da ta'allaki ga yadda ake gudanar da tattalin arzikin kasan idan kasan tana ci gaba akwai ayyukan yi to wannan ma yana zama kamar ma'auni saboda ɗalibai suna fitowa akwai jira da ake tsammani misali a ce mutum ya gama jami'a bai kamata a ce ya wuce shekara ɗaya ba bayan bautan ƙasa bai samu aiki bai fara rayuwa to kuma ire-iren wayannan tsari suna haɗe da yadda ake zartar da tattalin arzikin kasan kamar misali kaga wayannan ɗaliban in suka fara aiki to su ne za su zama ma'aikata na kasan masu aikin gwamnati ko ko ba masu aikin wato za su zama kamar su ne za su rike madafan iko a kasan zuwa gaba to shigar su aiki yana nuna irin ma'auni da kuma irin a ci gaban da ita gwamnatin da take kai ta kawo na rage aikin yi to idan suka kasa biya har sai an yahe musu ma'ana kenan gwamnatin da take ci bata iya samar da aikin yi ba to mafi akasari ka kamar kasashen masu kasuwa irin Najeriya to irin samun nasarar wannan abun yana tattare da abubuwa da kamar yadda na gaya maka sai akwai cikakkun bayanai sannan kuma tattalin arzikin kasan ana kokarin haɓaka shi ana kokarin samar da aikin yi aikin yi na gwamnati na kayan sarki da kuma wanda ba na gwamnati ba to ta nan ne zaka ga ire-iren wayannan ɗaliban sun samu shigewa a cikin tsarin tattalin arzikin kasan har biya bashi to mafi akasari kasashe masu tasowa wannan yana da wahala samun irin wannan gagarumar nasarar sai da kyakkyawan tsari tsari a wani lokaci in an kasa kuma sai kaga kawai gwamnati dama kawai sai ya zama kaman irin tallafin da aka saba bayarwa ne kawai a taimaka mutum ya ci gaba da rayuwa a bangaren sa ministan ilimin najeriya professor tahir maman ya bayyana cewa it's a very good day very great, day for the country great day for education great day for nigerian students and uh, who have great need you know for support and we want to thank mr president for his compassion passion and his passion for the downtrodden actually who are the beneficiaries of this scheme. Ministan ilimi ya bayyana jin daɗin sa dangane da wannan mataki da shugaban Bola Ahmed Tinubu ya ɗauka da rattaba hannu akan wannan doka da za ta tanadi ba da bashi ga ɗalibai hakan zai taimaka wajen ƙara yawan ɗalibai da za su dinga shiga jami'o'i ko manyan makarantun ƙasar domin ƙwarewa a fannoni da dama. Shi ma bangaren sa shugaban ƙungiyar ɗalibai ta Najeriya Loki Enumofe ya bayyana bayyana cewa this is commendable as for Nigeria students that I represent. We are happy. Uh, we see Mr. President's commitment to the development of education. And today, the entire education system is happy. The Nigeria students particularly are happy. Our parents are happy. Ɗalibai sun ji daɗi matuka da wannan sa hannu shugaba wala Ahmed Tinubu ya yi na wannan hukuma da za ta dinga baiwa ɗalibai bashi domin gudanar da karatu. Ko shakka babu wannan mataki ya nuna cewa shugaba cewa bola tinubu shugaba ne da yake ba ilimi mahimmanci to sai dai kuma duk da shakku da wasu 'yan najeriya ke nunawa dangane da wannan shiri a ta bakin shugaban najeriya bola ahmed tinubu shiri ne da zai taimakawa kowane ɗan najeriya musamman ma dai marasa galihu domin samun ilimi to masu sauraro da ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma jami'an da ta ba da umarni da daidaita shirin julie ledith gresham na ku babin jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon. hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulunku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa